tarihin Nuhu. ‘Yan uwana, zan ba ku tarihin wani mutumi wanda Allah ya yi maceto, Allah ya kori Adam da Hawa da alshanna Bayan shi sun samu ɗiya biyu, yaran nan biyun gudan sunan shi Kabila, gudan sunan shi Habila. Habila yana biyan Allah, amma Kabila ba mutumin ƙwarai ba ne. Wataran Kabila ya hasala ya kashe ɗan uwansa Habila. Bayan Kabila da Habila, Adam da Hawa sun samu wasu iya bayan shi mutane sun ayyafa, amma sun kazan mugaye, suna yaudara junansu, ba su son junansu, ba su son Allah. Allah ya gani mugayen lakin ɗan Adam, Allah bai jin daɗin nan Allah ya ɗauki matakin ya shaye ɗan Adam a duniya. shi ne wannan matakin da Allah ya ɗoka. Akwai wani mutunan Allah wanda ake ce ma Nuhu, Nuhu mumuni ne ƙwarai, Nuhu ya zan mutum ne daban da sauran. Allah ya ma Nuhu magana, ya ce mishi, Ina so in ƙare da duk mutanen da ke cikin duniya. Mutanen nan ba su bi Allah ba, zan ƙarewa da su da duk wasu halitta. Za ni aiko wasu mugayen ruwa. amma za ni keɓe iyalin naka, saboda shi ne nike so kai wani ƙaton kwalokwalo ka shiga kai da iyalin naka. Za ka ɗaukar dabbobi ka sa su cikin wannan kwalokwalo tare da kai, shi ne abin da Allah ya ce ma Nuhu. Nuhu ya yarda da Allah kuma ya bi shi, sai ya yi abin da Allah ya tambaye shi. Nuhu ya ƙera wani babban kwalokwalo. ya ɗauki iyalin shi da iyalin ɗiyansa ya sa su cikin wannan kwalokwalo nuhu ya sa wasu dabbobi cikin kwalokwalo akwai iri da yawa cikin wannan kwalokwalon nan irin dabbobi mace da namiji nuhu da mutanensa da dabbobi sun ka shiga wannan kwalokwalo allah ya rufe ƙohashi sannan an ka fara hadari ruwan sama sun yi ta zuba sun yi ta zuba har kwana arba'in ruwan nan ba su tsaya ba ruwan nan sun ka cika ko'ina kwalokwalon nan na ciki ruwa sun ka haɗe duk wa'anda sun ka shuya ma Allah baya Allah ya kashe duk wannan mugayen mutanen abinda Allah ya ce shi yau wakana ko'ina ruwa hadda duwatsu sun cika da ruwa mutane da dabbobi dukansu sun mutu cikin wannan ruwan saman amma nuhu da iyalinsa da dabbobin da yake tare da su duka wa'annan sun yi rai wa'annan mutanen sun bi Allah amma bayan kwana arba'in ruwa sun ka tsaya ruwan sama sun ka rage bayan wata biyar kwale-kwalen nan na nuhu ya tsaya cikin wani duci bayan shekara ɗaya da kwana goma ƙasa duka ta bushe. Nuhu da iyalinsa da dabbobin da ke tare da su dukansu sun yi rai, sun ka fito da kwalokwalo. Nuhu ya yi godiya da Allah, amma Allah ya cece shi saboda sun yarda da Allah, saboda sun bi shi. Wanga tarihi gaskiya ne, amma ya daɗe. Allah bai sake ba bai canza ba har yanzu shi ne Allah bai jin daɗi zunubin mutane amma duk da zunubinsu duk da zunubin mutane Allah na son su Allah bai son zunubi Allah yana hukumta wanda ya yi zunubi cikinmu wake son azaba Allah wasu suna zunubi amma suna da halallakin ƙwarai amma wasu mutane suna tsafi amma jinin mutum guda ne ke iya cetonmu wadda Allah ya gwada mu Nuhu hanya mu ma yana iya gwada mana hanya domin bayan mutuwa akwai shari'a yaya za ku yi ku samu ceto ku ci gaba da sauraronmu kun ga hanyar da mutum ya kamata ya ɗoka hanyar da Allah ya gyara muna hanya ta ƙwarai